بين يديك السيف والقلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu ganin mu da sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri namu na auratayya yau zamu tashi tashi darasi na shida mai magana akan yadda ake yin zance idan mutum ya ɗauki program da muka gabatar a kan siffofin mace da siffofin namiji na wanda ya kamata a aura to ya ake yin zance ko ya ake haɗa aure hanyoyin haɗa aure guda hudu ne na farko kai da kanka ka ga wacce kake so kuma ka je da kanka ka gabatar da kanka gare ta ko ga iyayenta cewa kana ciki ko kana so wani kyauta zai fara yi wani daga gaisawa ne wani taimako zai mata to duk akwai hanyoyin da ake buɗe kofar soyayya suna da yawa to ɗaya kenan na biyu ita ma za ta iya ganin wanda take so ta zo ta gabatar da kanta cewa ni ina son ka ko na gamsu da halinka ko da ɗabi'a ko da ka, ko da zaka aure ni ko kaza wannan shi ma ana yi a zamanin annabi alaihi salatu wassalam yadda wata mata ta zo ta gabatar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin in yana so zai aure ta sannan kuma ga Jabir ɗan Abdullahi yace kan makale ina kallon wata mata da nake so zan aura domin na ga abin da zai kira ni zuwa ga aurentan aure ta haka nan kuma wani sahabi al-Mughirah bin Shu'ba zai auri wata mata ya zo ya gawa Annabi alaihi salatu ya yace ka ganta yace ban ganta ba yace to je ka ka ganta domin wannan ganin da zaka yi mata shine zai dawwamar da ƙauna a tsakaninku ka san mai ka aura amma abu a duhu ko baka san me ka aura ba ko baka san wacce ka aura ba ko ko baka san kamanninta ko halinta ko ɗabi'arta ko tsawonta ko gajartarta ko farinta ko bakinta ko canta ko muninta duk waɗannan abubuwa suna iya canza yanayin mutum bayan ya zo ya haɗu da ita a wani lokaci da haka a je a ga junan nan za ka iya gabatar da kanka a matsayin kai ne wato ka zo da kanka ko kuma ita ta gabatar da kanta a matsayin ita ce take son ka da aure hanya biyu kenan hanya ta uku za ka iya sa wakilinka ya je ya gabatar da kai ko ita ta sa wakilinta ya gabatar da ita cewa na ga wance kuma na gamsu da tarbiyyarta da halayenta da ɗabi'o'inta da kuma halittar da Allah ma ya mata don haka da Allah a je a gabatar da ni gare ta idan ta amince ko iyayenta sun amince sai na zo na yi magana ko in turo iyayena ko abin dama in zo mu tattauna da ita haka ita ma za ta iya ganin wani ta ga tana son sa sai ta sa wani ɗan aike ta aika wani ɗan aike ya je gabatar da ita a wajen wannan to kuma ba laifi ba ne idan ka gabatar da kanka ga wata take ba ta son ba za ka rasa mai son ba kuma ta gaya ma gaskiya da bata yaudare ka ba haka ke ba ki gabatar da kanki a wajen wani a matsayin kina son sa da aure shi kuma ya baki uzuri cewa ki yi haƙuri to ki yi haƙurin wataƙila ba ki san halin da ke ciki ba su da ka ba wulaƙanci ba ne ba kuma rashin sanin kima ba ne don mace ta ce tana son ka ka ba ta haƙuri ko namiji ya ce yana son ki kin ba shi haƙuri wannan ba matsala ba ne da a yi rufa rufa ko a ɓoye daga baya abu ya zo da kowa daɗi ba ta tsara a gaya wa kowa gaskiya wannan ita ce hanya ta uku hanya ta hudu wani yana iya zama tsari ya ganka ya ganta baka santa ba bata san ka ba amma shi ya san halinka zaka dace da waccan ita ma ta san shi ma kuma ya san halinta za ta dace da kai sai ya je ce to in ka amince na ga wata wato wacce take gaskiya in ka aure ta yadda na san halinka ita ma na san halinta wallahi za ku dace za ku tumaci to sai ka amince shi ma ya amince ita ma ta amince je gabatar da kai kamar yadda khawlatu binta hakim ta yi wa annabi alaihi salatu wa salam a lokacin auren sauda da kuma auren nana aisha bayan rasuwar nana khadija ita ta shige gaba ta je ta gabatar da annabi alaihi salatu wa salam da waɗannan mata guda biyu ɗaya bazawara ɗaya budurwa kuma aka amince aka yi aure kamar yadda ya zo a cikin siyar alamin nubala to sannan hanya ta biyar shine baban yarinyar da kansa zai iya zuwa ya gabatar da yarsa ga mutumin arziki wannan ba wulakanci ba ne shi al'adarmu tana nuna kamar idan uba ya zo ya ce maka ina da ya na baka ko kuma ga ya ta ka je ka tattauna in tana son ka kana son ta ku yi aure wannan ba zubar da kima ƴar ba ne ba kuma tallanta ba ne ba kuma rashin sanin kima ta ba ne domin dai an san sayyidina umar in dai sahabbantaka ne da sharaɗin sahabbantaka na marar annabiya ko man laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam ya fi kowa yana cin waɗanda suka fi kowa cika waɗannan sharuɗa amma duk da haka lokacin da Esther Hafsa Allah ya yi wa mijinta rasuwa a lokacin yakin Uhud sai ya zama ta gama ta kaba shi ya je ya gabatar da ita ga sayidina Usman ko ga sayidina Usman cewa sayidina Usman mataka ta rasu nima ga matata ga kuma 'yata nima mijinta ya rasu so in kana so na na baka dama ka je ku tattauna da ita sayyidina usman ya ce to ba ni lokaci aka ba shi lokaci sai da ya ce to da Allah ka yi haƙuri ya bayyana a gare ni cewa ba zan aure kenan abin ya wuce daga nan bai haƙura ba ya je tunkari sayyidina abubakar ya gabatar masa da auren hafsa sayyidina abubakar bai ce masa in mm ba bai ce masa a'a ba saboda haka sai ya zama ah, kuma daga baya ashe shi sayyidina abubakar abin da ya sa ya masa na umar shiru saboda sun tattauna da manzon Allah alai salatu wassalam ya nuna masa cewa ko ya yi shawara da shi ko ya sanar da shi cewa yana son zai auri hafsa ya gidan sayyidina umar zaka bayan annan sallallahu alaihi ya auri hafsa sai ya zama sun haɗu da sayyidina abubakar da sayyidina umar sai sayyidina abubakar yake ce umar ka yi min maganar auren hafsa amma baka jina baka amsa bai ce wallahi ai ƙara usman shi usman ya fito karara ya ce min wato dama shi ba aure zai ba amma kai sai kai shiru baka ce eh ba baka ce a'a ba yace to abin da ya faru shine wato naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci yarka a matsayin yana so zai aure ta to ni ko bai kamata in gaya maka sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bayyana ba shi sa na ja baki na wato nai shiru a nan gurin zamu ga cewa wato sayyidina Umar ya je ya gabatar da yarsa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wanda yin hakan wato yana cikin abu hanya ta biyar wanda ake gabatar da aure hanya ta shida kuma mace tana iya zuwa gaban wani shugaba ya zaben mata kamar yadda Fatimatu binti kai, masu neman aurenta akwai Muawiyah a Abi Sufyan akwai Abu Jahm akwai Usamatu bin Zaid bayan dama mijinta na farko ya sake ta to ta gawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mijina ya sake ni kuma wannan sakin da ya mun shine cikon saki na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ki tafi gidan ummu sharikin ki je ki idda a can in kin gama idda kake yanke wani abu sai kin sanar da ni da haka sai tafi gidan ummu sharikin da har ta tafi sai ki dawo gidan ummu sharikin ana cika ana mutane suna taruwa ki tafi gidan wato ibn ummi maktum domin shi mutum ne makaho da haka sai tafi gidan ummu maktum anan ta je ta yi idda bayan ta gama idda sai masu neman aure suka fito fito ta nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mutum uku sun fito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi Abu Jahamin mutum ne mai duka baya sauke sanda daga kan kafada shi kuma Muawiyata ba shi da dukiya ba shi da abin da zai iya rike ki a lokacin shi kuma da aka ki auri Usama shi kuma Usama mahaifiyarsa Ummu Ayman albarakatul Habashiya baka ce babansa kuma zai bin harisa maula wannan sai ya zama ya biyo babarsa ya yi baki don haka sai ya zama ita kuma tana ga ita balarabiya shaɗaɗiya da ita fari fadda ita kyakkyawa da ita ya za ta auri baki kama annabi ne ya zaɓo mata bakin don haka sai ta yadda ta aure shi take da na aure shi na ji daɗin wannan auren na yi farin ciki da wannan auren na kuma yi murna da shi cewa ashe mutumin arziki ne mutumin kirki ne irin mutumin da ake so wato a aura ne kun ga anan haɗin aure aka kuma haɗin auren wato ya zama ya zama alheri da haka kenan waɗannan hanyoyi da muka faɗa da makamantansu duk suna iya zama hanyoyin da za a aure kuma ga masu dalilin aure su ma suna cikin waɗanda suke taimakawa wajen samun aure musamman ko muna ƙara gaya musu a ƙara tsaftace hanyar a tabbatar da cewa mutum ɗin kafin a haɗa shi da masu a tabbatar neman aure zo ga ko masu buɗe website da masu buɗe application su ma suna haɗa aure kuma akwai kuma waɗanda suke zuwa ta hanyar makarantu ko ta hanyar haɗuwansu da sauran mutane da haka dai aure yana da ban mamaki hanyoyin da aka haɗu wani a ce a makaranta wani a kasuwa wani a titi wani a makaranta wani a kaza in dai Allah ya za a yi auren sai kawo ɗan dalili kankani sai kaga ya zama dalilin haɗuwa haka muna fata Allah ya sa wa ma'aurata albarka a cikin aurensu wanda suke fama da fitina Allah ya gyara musu fitintunin wanda ko ba ba Allah ya ba su ikon yin na kware wanda suka yi kuma Allah ya kara musu zaman lafiya da fahimtar juna da albarka da soyayya da kuma 'ya'ya masu albarka والسلام أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما ألقيت بين يديك السيف والقلب